shin yaron da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya musulunta baligi ne ko ba baligi ba sannan kuma eh, ya ce sannan kuma ba yahude wanda ya balaga eh, wanda bai balaga ba idan ya mutu wuta zai je ko, ba wuta ba ya ce saboda wannan hadisin ma min mauludin illa wa yuladu ala, fitra Bismillah wa salatu ala rasulillah wa ala wa sahbihi wala. Tambaya ta farko yaron da aka kira shi zuwa ga musulunci bai hude nan ya balaga ko bai balaga ba. Imam Bukhari ya kawo hadisin a karkashin babin hal yu'rabu ala sabil islam shin ana tallata wa yaro musulunci kaga ya nuna bai balaga ba kenan an ce asabi wanda bai balaga ba haka nan cewa da aka yi ba a ce shabun ba ba ce matashi ba aka ce yaro shi ma yana nuna wato anin bai balaga ba amma dai ya kusan balaga saboda in an ce wa mutum sabiyun ko gulamun to larabci yana ba da bai balaga ba amma an ce masa shabun ko kahalun ko shekun to kaga wannan shabun wanda ya balaga kalun kuma wanda ya abin shi dan adam yana da matakai guda bakwai ne nake tamani ala darajatun nasi سبع فأملي ففي كل هون ففي كل حين لونه يتبدل فطفل ربيع صبي غلامه فشاب وكال ثم شيخ فتكمل so da haka lokacin da mutum ya faɗo duniya ana ce masa tiflun kawai in ya dan fara shan nono sai a ce rabi'un in haka yaye shi sunansa sabiyun in ya girma ya kusan balaga ya wuce shekara bakwai ya kusan balaga sai a ce masa gudamun idan ya balaga sai a ce masa shabun in ya kai shekara arba'in sai a ce masa kahalun daga nan idan ya tsufa wato ya wuce sittin kenan sai a ce masa shehu ya zama tsoho kenan to hadisin da ya yi amfani da gulamun ya nuna kenan yaro ne wanda wanda bai balaga ba kuma haka manzo sama ya ga amru bin salama ya gulamu inni uallimuka kalimati a ya gulamu sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika yake cin abinci da shi kaga yace masa yaro don lokacin bai balaga ba haka abdullahi bin abbas ya ce masa ya gulamu inni uallimuka kalimatin ifadillah ya faska kaga lokacin shi ma bai balaga ba saboda haka a zahiri dai wannan bai balaga ba na'am sai kuma me sa ta bi. bai ya bude in ya mutu bai balaga ba wuta zai tafi ko yaya wallahu alam ba wanda ya sani domin malamai sun yi sabani yaran musulkai yaran kafurai shin aljanna za su tafi direct ko kuma jarraba su za a yi ubangiji ta ladi ya ce wa makunna mu'azzibina hatta nab'asa rasul ba ma azabtar da mutum sai mun aiko masa manzo yaro kuma bai kai ya gane wai maganar manzon Allah sassa ma ba bai kai ya fahimta ba sannan kuma akwai hadisin rufiyatil aqlamu an salasin an dauki alƙalami daga mutum uku daga ciki akwai wa anis sabi hatta ya talima yaro sai ya balaga in ba ka ba a kama shi da laifi a sai duk kafircin da ya da shirkan da yi bai zai yi laifi ba to wasu malayan suka ce yaran kafuran nan ranar alkiyama su za su zama masu yi wa 'yan aljanna hidima to kaga aljanna za su tafi kenan kaga aljanna kan ko wani za ka yi wa hidima ai ai ka more kenan ko saboda haka kana cikin daula wasu malayan suka ce a jarraba su za a yi jarraba su za a yi alahira Allah ta'ala zai ce ku je ku shiga wuta to duk wanda ya kama hanyar shiga wutan nan to musulmi ne dama a duniya an ce musulunta zai musulunta shi sai tafi aljanna wanda ya ce bai zai je ba to dama kan gare ne a duniya an ce musulunta bai zai musulunta ba shi sai